الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da tabbata ya salatu ya ce ci da wa alihi wa sallam yana na safo goyi gide ni da ula 1435 na jide ya na jin daidai ba shafi goyi da guba yin march 2014 kalenda yan miladiya ne kafin daga littafin a jami'u li ibadatin layi wahdahu ya shehu al-imamul allama al-mujaddid muhammad ibn abdul wahab rahimahullah ta'ala man sai daga bi etiyan yiri yiri jiyan ibada ko من شغام ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ودليل المحبة قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوا فلا تخشوا الناس واخشوني ودليل الرغبة والرهبة قوله تعالى إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشئين ودليل التعلق قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ودليل الركوع والسجود قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاب ان شاء الله من هو دليل الرجاء دليل يا الرجاء إفبا قوله تعالى لا تنظر فمن كان يرجو لقاء ربه ذا نغيبه قوم قبتي تشوينا فليعمل عملا صالحا نغاجم لكم تلكي wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada ngalayen da ci fasu cuba ce bayan ibada wa ma wa dalilu tawakkuli qawluhu ta'ala dalili ya tawakkul ya zuru ya ce ci mai yadda na ce na tuna ga wa ala allahi in kuntum mu'minin ce ci ga yaya diwa da ke ga ke mu'mini jina wa dalilul inabati dalili ya inaba ba zuru ba ce ci ma qawluhu wuta ga na ce na tuna zan wa anibu ila rabbikum ya ga je da ba ce ci yayi wa aslimu lahu ya mai lakba ce tayu man min qabla an yatiyakum yakum azabu kana azabu duya na thumma la tusaruna cike ci ma bi da nasara na wa dalilul mahabbati qawluhu ta'ala dalil ya al mahabbatu buema ci ngai ce sunna daga nisul lati ne zan faminan wa minan nasi adada min yanzu an jiyo man yattaqizu min dunillahi andada ne je la zan wuce la pamba de ce eh, la zan ci la tudu bandi allah eh, la zan ci la pamba da ce ci na ko yuhibbunahum ka hubbillah da ya je boyayya ke mina eh, ya je boyayya to ya ci na wallazina amanu zai shi mai imani jina ashaddu hubban lillah a je boyayya to ya ci gan indondo wa dalilul khashiyati dalilin ya al khashiya ma to ya fala takshawhum fafala ta shawun nasa ya ga sunan zuwa an gima wa shawun ne mai su limi ceci wa dalilin ragabati wa rahabati qawluhu ta'ala dalilin ya ragabati biyar arabati ya ganin cikin tana gan innahum kanu yusari'una fil khairati innahum akika ka mun ci kanu tsari una fil khairati ce bi makban sai da lafin ya alkhairi shi wa una na ragaban a matsaya ce yi ceci eboyan haja sai yi sai ci bai kuma ko waraha raha ban gangani bai edowe wa kanu lana khashi'in amma ya sai su da yan ceci wa dalilu ta'alluq dalili a ta'alluq dalili ibada jiya gangani ya kyale kaulu ta'ala wa ilahukum ilahun wahidun ceci ya tuni ke tuyo la ilaha illa huwa hadir da ya zaji buta da gaskiya ga da ceci wunci bana الرحمن الرحيم ويسير عبدين بيسير يقوي ودليل الركوع والسجود قوله تعالى دليل الركوع يسجد ما يزن ششنتنا يا أيها الذين آمنوا يا نجا إيمان جنا يا الذين آمنوا ركعوا يا نجا ما جيلوا ركوع واسجدوا ما لسجدا واعبدوا ربكم ما جبوا تياتيكي وافعلوا الخير ما لكم على خير لعلكم تفلحون ابو ليدي واغن ba ga boya ko ba na manga wa dalilun raja'i qawluhu ta'ala dalilin a raja ifun bai yadda na ba faman ka ne ruju liqa rabbih ba na ga ba ku ya gume ce ciwina falyamal amalan saliha nga jin lofin kirki wala yushrik bi ibadati rabbih ahada mun ga lan fa ce ba ce bayan ibada mun wa ne ga ba wannan ya ga ne ke matsala wuta nini e ga ya arrajau ye ba ci e ga ikhlasu ya ta ci daga yin muta ba ta sunna kuma ji ku ko le gan arrajawo ki arrajawo efu ba kafin fahin na waga cin wule le gan man lagabe ki alhaufu ko ba ni wuce lagabe ki ya kibo ya ci arrajawo yi boro ta ce da lagabe ki ya kibo ya ci almahabbato be ya guta ni la yarkaniyan al'ibadatu lo ba wuce na ko ta arraja'u ki arraja'u efu ba faman kana yarju liqa rabbi fali falyamal amalan salihan dan ga ba fu ga wu ga ce cinu ga jolo fi kirki arraja'u wa ba fu mini ebu ba wa ba fu ya fara ce ci kaku ne gaji rajawu na wa baka wani da rama ya ce ciya ya yi wallazi na asurafu ala an fusihin ya yi na jaba na jiya cita ce na zan jaba na jiya cita ce na ce ci gangan la ta tuni rahmatillah ya e ga baka wani da rama ya ce ci ma inna allaha ya ga kiru zunuba jami'a ce ce fada zunubi bai ne ya bago waje shirka wa wuza waji firi wasu gamana waji ananimanci waji zina waji liwatu ga waji gane ko waji ya ramu bata ya naji wa ya jani gaba kaune da ramu ya ce ki maji tuba gaba kaune da ramu ya ce ki fara gaba kaune da ramu ya ce ki ma azumi naluwa wa gane bata ya ce ki a bagoji ya daga mini ya arrajao wale ga yi zaji rajao nako ko wa ga ibi rajawu wa sai ce falalayin la ilaha illallah ne nga mala annabi sallallahu alaihi wasallam nga umirtu an uqatila an-nas ajin forogami guza an jiji hatta ya shahadu an la ilaha illallah allah la ilaha jadi da wajibu ta gaske na sai allah wa anna muhammadar rasulullah din bamu mai tuke sai ci wa yuqimu zata mala sallah ko yake fa idza fa'alu zalika asamu minni jima'u wa amana illa bi yake wa yusabuhum allah yusabi amma da bayan sai ci sai ya hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam gan man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala janna zane ga ya karshu la ilaha allah ne zane ga ga na janna min ya arrajawo wa sai ba ka wani ga sai shiga wa sai jin raja wa sai ji fata wa sai babu ga sai shiga musulmi ya nasara sai shiga musulmi ya izza sai shiga musulmi ya zanke inna lanansur rusulana wallazina amanu fil hayati dunya ce shi ya tuci shi ya nasara da zai yayi magana tun daga ijabun nan walillahi izzatu wa rasuli wa lil mu'minin ce shi ga da izzo da tuci gangani da mu'mini shi wala yansuranna Allah man yansuru ce shi ga zai shiga yaji ce nasara ce shi ga zawon shi ya nasara dole ku wa daga mini arrajawo wa gale zai ce jileki wa sai ba kaune su ga su kwa fadi ya annabi sallallahu alaihi wasallam ku ga zagu ba da da bolani zaini fe lotun guru ni ma fe lotun debi zane lotun guru gan shi na zugu mu ta da sai ga zane lotun debi na gan da ka zawa a lori de gwa har ku babu ne ga mu fani gan to kwa fadi ya musala ya wallah alhamdulillah babu idan eh zane zanne ce ga sako a faga zaka zaya sako ce ga kadi da farko lawa habatu amalaka mi fayin biwi ya tugu na mono bata nugiya sabo kibo rajawu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ugaye zakaru wa ni ne banu isra'ila shi wọn wò pé aṣèjìtì dàgàgọgọ ṣéèṣì mọfàdìní ẹgbẹ tí ìwọ ní ẹláwọ gan rẹjá awùdẹwò hadith yẹn zànà fẹẹwù zàyà àdìkìdá aṣètúndì ní òtí jẹ ẹgbẹ tí jẹ ìlìmí ba ìṣẹbó pọdúlà alára ahìbì àti wù bàlúbà ẹ díẹ ẹbà ẹ zànà èjì ìbá dání òtí ẹgbẹ zàwọn kìgẹ ní wù zàyà àdìkìdá aṣètúndì ní ń gbàsọkọ àfàdé ní na ee, eh, so kwa fa ya mana ke wu za mu ke wu shi su in se ga le je ni mi ga ta ke kimbo a se wu ba lo ba man wa de u ba lo ba en man mo ti se ga ki a kan tu ba ju so kwa fa do ga tu ba ju annabi ji tuba mutu da ko afa ga tuba ga tuba din amma ne yau shawara azu daga kinye bo iza da yake kinye bo tsaron e bugo da kin ka zai jibu ta sai da shi mutu jibu ta sai da zalu shi mutu da kima mai da jin in bɛ kuti da ajin ajin ne ko malaika ya rame wajin ga tuba wa da yin dijo malaika ya gaba mai wajin ga da lalu tun ale zai da sabon gujebu ebora jawo na dandumi na ce ki fe daga kin ba wannan mutu ba ni kin ba masu ku mutu ba ni malaika to ko fe la malaika fe sun e za be u ke zana be ba ku ne zana be ba ku ka ne abuna malaika ra ma zana lada wani rajawi na nan Rojo yana ku, ebogowar rajawi da muhimmanci sarau, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga to ya ci ga lauban da gaji zunubu ka anana samari zunubu yawa da daga har da girgije ya sama sun ta yi wace gun da to ya ci la tu ku bi she a wa malayan duwa fato ya ci bacha tu ka bi bi ha fura da shi sa kwa fadi annabi sallallahu alaihi wa sallam ugan zanaga jiribe la ilaha illallah na da aljanna Eh, abu zali ga anabi wa in zanna wa in saraka kan ga da ya ci wuciya anabi ga wa in zanna wa in saraka kan wa da ya ci wuciya ga anabi wa in zanna wa in saraka kan wa da ya ci wuciya anabi ga wa in zanna wa in saraka kan wa da ya ci wuciya wa in ma an fadu zali kai ga nan kai ya abu zali ga su ji mana kai ga na ga mu abu zali ki nan nan raja annabi sallallahu alaihi wasallam ga zamani da bi dona e za shi a dake yin dogo yin musulunci sai la ilaha illallah kawai ka so wuce ma a ga sami'ina yi wani babai ya ya sai ga ganda ci ga la ilaha illallah na a ga annabi wajen amfani a annabi ga nafa'atun yawma min dari ya ko je da wani la ilaha illallah ki ga amfani ne annabi sa sallam ne fari ya mi gada bi sai ta ga akhiru ju min an-nar man qala man kana fi qalbi mithqal habati khardalatin min iman bana da ya zarra iman Allah zan cewa kiyan tun daga ɗaya nan hadithul bitaqati dana ya hadithul bitaqa al-bitaqati kad iza dide alaikum da wubare ga ku so iso ce sunan sujilla har zanna sai ce ga mun nabi a da ni ganci sai ce ga zakan ya ajin zalunci ne na waje tun gurin mace da yi a shawa ka duba cikin ya ka duke na babu ne la ilaha illallah a shaluta skelo na ga zun ne ba ta ke ngaji eh? ke eh nga zun ne ke a je ke luta mu a sai zun ne ke bayan to chala ta ne wali jin ki nan arraja Nga ji gani ko e bogo e zu ba bi rama mu amma da ke e ya yaɗe mu su sayar da jawo kawai wa alhauku ce ya sai da dile ci mu enan ne lawuwa na rajawo wajen da ku kujin lafi suwayya wajen sai da ne su ba. ngo jani ako ebo ga jamu litakani al khawf wal rajau gafiru zambi wa qabilu tawbi shadid al iqab ce ce fada zai umai gotu ba so ce muke tan azabo A ga ga aljanna ye me biya duniya ye na juntu A ga ga ye na ya janna ya biya duniya wa juntu ngo ji ne ko ngam Allah ga jamu ji takaniyar alkhawfu war rajau ngo ji ne ko so kwale ga murja jagi ebo na agwa sun rajau a ta alkhawfu ceya kwale ga kakulore ga fada la, ila illallah na nusus ne ke ya sharatu ya al'ilmu wal yaqinu wal qabulu bi al inqiyabi bi al sidqi bi al mahabbati bi al kufri bi tawuti na wa gula da biyu ka kuna ma ga grangan ya zane shi shi da tono ya shi gitina Wuce ga wanda tono ya shi gitina ga zane zane ide imani to sun ko jira ne ko e bugo la ta timmu la ka shuruti ha wan wa mawani mawani'iha sabiyo ko ta Allah ya samu dace da bugo wani su sun rajawu inda muhimmanci sarari rajawu maga khawaliji ceya a cikin mai jikiyo a cikin zaji kafiro da zando na jibatin nan wajen kafiri zando na zando na ajiye ba ga shi nan kun ajiri da zando na alo da gushe good luck kun azu musulunci zando ne ga national id card nan kun azu musulunci zando ne ga go national voters registration card na, kun azu kun azu musulunci zando ne ga diga honore rebu na, kun azu musulunci wani ga diga sai malam sallo fegi ya da musulunci oyu eh <laughs> fi sabilillah ngo yen na dikiya na na na jali tan na madin ahlus sunnati wal jamaa ko lati ganewa ko a zo zan doro eh je wani ga gidan bishe na sara wa fiye jirida <laughs> wani ga haba mana no ne ebo kibo hannu su sun raja wuce ya kuyo bani uzkur agalla ya kpata ya kafiri likali kpata ya kafiri soja kpata ya kafiri polisi kpata ya kafiri wani yanne bayani ya uji ba wani ani bisa so ya gari na hadisi na jelaji uja ya jela uja to shi wasu suke lagu na da hadisi uji ya albani uja wajen na ku nomba 2 ka hadisi uji magaje ma kilabu na da ya ga ku fara shin bele uja na amma da kake labun na na ga hadis no ga Allah ga soja ji ga kafiri o ga ni ga al labun na nari khawarij shi ne na kya kya yo kilabun nari ne gwabnu ne gwa so gwa number 2 aga ga da bishan nasara eh do ga ga nasara ga ta ni ta bishani bishan ne ji da sara e go we ji rayuwa gun wa ma nasara yin gwaga jari ta bishin wani wasu ko jiwu na yin sa'a maka na kasan wata da ku nuna Allah ken nuna nasara na, it's like ya a ga ta nuwa a ɗaya wasu daga ma an a lafi ta shira buna a an minal amna nu wannan waga butiyo waga butiyo nu wa pompu eh da pompu ga jani te nu amma nan nu ne pompu bo we tiyo iga jiji ya technical ti language cho ya yi zai ka kiri mo waga zan ga ci ga ji ga ga ji zugun da ne ga jeri na gumi abun ta ga ya fa musulmi ran wa ciya made wa ciya <laughs> kiri ne zaɓe zami wanda ya fata ya ta zuwa kilo ke zaka zai kafirin ga shayara shayara a shayara ne ke ya shariyo kawai kun ji kiya nan? kun kiya ne to number two wani ran da kowai ne ya zaka zan الوجود والكدم والبقاء والمخالفة والكيان بالنفس والوادانية والقدرة والإرادة والسم wuce والشيء فيه wuli alwasitiya ya wuli alhamawiya ya wuli tadamuriya ya wuli kitabu daidaiwa ta bazafatul majiriya wani ta ce a kira ne kin da yana sunnati wal jama'a na ta ga kwa shari'a kwa libanatwa a ti da yana shari'a ne ga mutu su to ki mu ciyo ugan ilimi la tula ya nda ko yin wuya bugu nda ko wuya da uzuriyan daga kila nda ko shi ma ngawa maku na muwazibi na ta ne ba sa rasulo da ko ga da yau duniyan ga wasu tun da kuma yake na je mu shin bene na su ne ga shara kwata da ya hmm. na kida shara hmm. ja kida yan bidiya zai ji kiyo su sai su su kun ji son zuciya yin nan in ga ci ya shishi wa za mu ci kafin ga za mu da kida ga mu ci da don ga za mu ci taba jibotin yani mutum yau sai za ci babu ba kuranu ga zane gafi wacin jinali da ga e gaskiya ji hukum bigari ma za Allah wajen ga zane ci maji wacin na gaci maji hukum bigari ma za Allah ga inda ne problem ana a ya gaye wa mulkin da jikin yawe wa digiri ji digiri na muji na kakuru ji sabi zo na wa cv ka ani mu ji primary ani mu ji secondary ani mu ji diploma ani mu ji nc ani mu ji degree ani mu ji service mu ci ala da ba ni wa watu nu kila ya wace da watu nga ce da da wai kuwa? Hmm. nga yi ganza ne ji position na wa daga na ji da ya wato da wa appointment ne mu da ji damu? <laughs> ó wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ dá ǹgbẹ́ náà ní yẹ̀ ẹ́ ń wí alápàtì láti ṣe àtijọ́ àti líwọ̀n nǹkan kápò ní yẹ̀ ọ́ lóyún tàbí jìjì náà mẹjọ́rì tí lẹ́yìn káṣí àgọ́ nẹgẹ́ ẹ̀gá aláwọn alákàngá aláwọn ẹgbẹ́gbẹ́ mẹjọ́rì kàdí kálí ìdẹ̀fọ́ ti ká àtọ́jú mọ́. ale maga lanu wali amura na mun talaba wu da na maga gawa wani yiga ayawa ẹ̀rọ ṣíṣì ìgbẹ́gbà ń dò lẹ́gájí kópa náà rírí dá ètí lọ́tí ó lọ́gbọ́n náà rí kópa náà rírí ìgbẹ́ bọ́nà bhutan kásá ẹjọ́ ǹgan bhutan kásá translation national service is alhidimotul wataniya kìdìmẹ́ kì ẹ̀rùgbẹ́ ìbádẹ́ kìyàn ẹgbọ́n èyí sálábù e zaji dabo ko fayo a yi zaji wa zan noce ya zaji limin noce ya zaji tafsiri in mm. doce ya zaji to sun shi gwata abu waje ga wajen zai je ba ne ji sabi kamfo na ede shot ni kashin duka dama wewa laura ba ji bayan zaji eh, ya jike ba ne yi kai bai fi ko ya music bo ne yi ba so ko o na bisam da yi gani zuku mutum ma kuma kan tawo mutum are mudan mai ji so gani zuku sai mutum biye yana sabi so kila sabi su ne da ki ake kafirci yau ki ake musulunci wal kufru indakum khilafu shuyukikum wa wifaqukum fasikatul imani yana la yi da kafiri bai banin ga halale mai ya bai ga maga je dibe mai ya ga wanda da imani sai da shi shi ma wanda uniform ba ta kafiri ayo eh mun je wanda da ya gubani muso mutu a ce dayin waji kanaji kanaji a ganaji recruitment immigration ndo ci gada ipata ka ndo ci ma dawo go to wago ndo je immigration ma kila wati lo ale ji lalata pato ga dole so ga je immigration we sho ngwa Dede ta ndo nje ju wona o to ga da ci o to tayo. Pata kiyo zuciya ya rashin gane wani ne musulunci ya sunne da su ne alu ne yi na ne lami ki tumai man ga ajiye da wani jeje wai daga wancan ya dami tuman wani na ga ga da ki da yahudanci ne ta kazo a habarahu mm. ba na arbaban min duniya mm. gaskiya ta ce cewa ga wa dalilu tawakkuli dalili ne la ga tawakkuli ya ki so ko ibadu ne kaulu ta'ala wa ala allahi fa tawakkalu in kuntum mu'minin to ga ya ya da ke ga sai mu'minina wa ala allahi fa li tawakkali lil mu'minina to ki ga mu'mini je ya yo a ne daga lau a nakun ta tawakkalu na Allah haka tawakkuli ya ga ya ɗi kuke mini waye ya ɗi sai cina na razaka kun kama ya zuku tsaira sai kyaye arziki ke mini waye ya na ta gudu kima son ya lugi ga ciya ba ku foto wata ruhu bi sanu ma da shi ba ku gashe a shawa ga ga ya dace ci wa kiyan akhu bila asbabi wa rada turoji wa tiyalo waji Za ku biya yati salatu Fanta, fil ardi wabtagu min fadlillah aga sallaji zai gaje gashe ki da wa kan su ko kiya ko rozu ko tiyawo da wawo a ni daga manin nabiyin illa wara alganam ni din don da daba sai nun kan dabba nan wa kuntu ar'aha li ali maka hunto mu sai ka maka ti no jira ne ko ki ya da cewo ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba sai ce kula jalalli mari bala jaramu no jira ne ko ga shi ga ya bunne waya da teci nan a da ga sadaka ya ga ga jin adinin ga wasu lajira yau mai yi annabi ga aliyadul uliya khairun min aliyadis sufla e gwanin ta fice nun ji alaka da gwanin dankin bonin wabda bi man ta'ud yo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mini ba wugo kai ga di tawakkuli ga ya ibe tsoci e egwene na ya ibe sokona wuce lazumi a ba aduwa wa ga ya so ko fike ba to aduwa anabi ya du'a huwa ibada du'a nga ibada wa ya ji so ko so ko ga ya ji amma ki lawo wa ji ya waya annika wa sunnati faram faman rajiba an sunnati falaysa minni ya waji sunna mi zalim ga fa sunna mi luwa wanda min yi ba ebo ne mo waya ko to ko le no tukun won la go ga ke le ni waji wada wayin ga ne ma jana ya ani bi ta zawo dil da dal wuluda sai ni mukasa mukasirin dukum al umam yawm al qiyama e wayin ga ne ji e wa me waya me maji ne ebo ni na di fari be ku ga aluma mi fari kiya ni ebo ne mo waya ko to ko le tukun won la go ga ke ya waji wa ke to ba yali waya ya wa ke to bu ko iza ta ila ahlika wa gaji bada bayani yawe samal amalan kasiya amalan kayi salo tun zai je wani mana sabo ngo diga ngo diga na ko wale gan na ya dusu ko wuncin kan gan wa lutun ya na ya dusu ko su kun malago a fada di baraza na ya dusu ko mu wuncin lawo gan mi ga shi ya loji na da na da wadzana ya ya lo zaria na lo kanu lalo saudi arabia mai alwaji ni ga mai aladun dura da ya yanke sako alamta kuma abdullahi wa sa tan fatuwa jiru fiya a a jigiyo ji guziri dan gici na wagina ya wafe na wafana socks na wadana id card yawai particular yanzu da international passport phone contact number yan zai mishi bata ki mai bata da mini yan da na waji ne kun jiga waje ya jiyalo ya cazo inda bayan gici wadon babu bayan wadon babu da ya kadin da visa kadin ga wuzuri wadda ga bashi ga bukata wani ga babu wani ya ɗi sako wallahi fata hukun in wani na ji yana ko wa ga ya ɗi wa maza waya wasa wadda ka ba zo ko wace a ɗasa wani zakwa muni wajen yana ko egwa mugu wa mu ya nan wa abin yi nan gewa abin yi wa nan ya wa ta ci ladin gẹ̀rẹ̀wá ń gbà wá jùkùnlá wẹ́n sabu sábù sábù ń kaku na waye jin nan wato shi ke nan waya da su su kwan da ku ene ganganci na nono hmm. waje ni wa sabu wa dewo uwa ma wula da asibiti ya yi yanki ci ya yi fi ya yi leci ya yi ji kaza ya yi ji kaza ya ya da su su kwan mai lafiya pẹ̀lú yóò lé tí ó níláwọ̀ yàwó wà millawar da business na da risk lamar da ajiye na ba fatan tu mutu gurgu da ka da da gurgu ta yi su kusa kwawun tuli ina gana na wani kuyo ina shishi wajiga waje da ka da waje ka ta waye kudi a wasu ya kwa wasu wunda a kidan wasu kwami ya kidan gada mace mace na ka ya shagi baka ta Ba ba ba ba ba aga wayi ne yin daga kuli wajen wala tutu sufa abuwa na ku ga lawo ayawa washi mu ko da fahimta ne ga na ko man ga wa dalilul inabati qawluhu ta'ala dalil ya inabatu yazudu batu yace mai da nasu tunat naga wa anibu ila rabbikum ida batu yace yi wa mu. no mine ya gani da alaka da ya ne sai jiman je tin sai labe man je bayan rajawa ne ko ya ya fali amal amalan salih amma na zuwa dare da sunna wala shi bi ba da tirabi ya amma na wuce ikhlasu good hmm. ina cewa ga kan ganin gadin ma ba ta man ga min qabli an yati yakum al'azab ko a azabu biya na summa la ya ma adi nasara wa dalil al mahabbati qawluhu ta'ala dalil ya al mahabbati ya gona shi na tuna ga wa min an nas la yatasib min dunillahi andada adada min ya zan yi zai la zan ci fa ba ce ci a ta zan ci la mọ̀pábẹ̀tọ́ èsì láwọn kì lá ẹgbẹ́gbẹ́ azan ki za su je ya ce shi na ko yuyibu nan ko bila je boya zan shi ne je ma ta in ya ga wa su la waga yawa su ko waga imani jibe so yake waga yi wasu ko yana so ko yawa wani waga yawa wuce lashi jayen yana rayuwa yawa nan annabi za a sallam ga za ka tamal imani kala mana mana iman da gwalo minan gai man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan zan gai ma da ce cikin gai rabbu wannan mai ma da addini musu gai gai addini wannan mai ma da annabi sallallahu alaihi wasallam gai cikin ce ce wannan min ya Allah mai zane wasu kono wa ce ce kan dondo wa zukuruni azkurukum e fa min ya faye واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جار من القول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وغير واسقو يندور ناغا جبوتا وتمجي تيكا لغاو وادوي inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah e gwayawa be be ne jibuta wucin baji so ya ne mini alama ya zane mai wasu kone wase ke wazo shi zai wasu kone in gama la zane ga yaje boye ya so yaci na wase wa tuci wase wa na baji wase wa sabi wase wa na kirki wase na zade da shigo wal mu'minun wal mu'minatu ba'duhum awliya ba'd mu'min ba ga mu'mina da gishi waliye da shayo kuma gai wasu kuma wase wa ni bisa sallam ga titacin waye gaimanci waye gaiye waye gaiye waye la yuminu ahadukum hatta akuna habba ilayhi wa ladi wa walidi wa nasi ajma'ina dan do ni ne bo imani wa kunya sige wani ga yaman cuji be juji gan da zan ji be ne mini alama ya zana mai waso konin wa feji pankpanyi te da lokacin su kai wani wa tsari uyi la maskirati min rabbikum fastabiqul khairati wajiba yana ko annabi sa a sallar mai khairu sufufin rijali a waliha saffin ya zabari na izara saffin na jihar kai riga bagi ne gai saffin mafaro wa shabu a asiru wa khairu sufufin nisa'i saffin yin zagi shi na majihar kai riga saffin karshe na majihar kai na majihar riga yin zagi mafaro yana ko mini alama ne lawo gaza na na waje ya wace je boyayya masallaci binin da na ce shiga da wani a habbul biladi ilallahi masajidiha da na ba ce ci ga jo na yi masallaci wa abgabil biladi ila ilallahi aswatiha da na mace ci na buga je na yi masallaci zuko mini alama ne lawo ganza ne je boyayya ce ci na etinaji wa ga etinaji so ko wani wace je wuce kan dondo وعاقلوا إن الله يحب المسلمين إذا يبولو بولو تشوا ذي يبولو بولنا وعاقلتو إن الله يحب المكتفين إذا يجي عادل شي تشوا ذي يجي عادل شينا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص مرصوص وتبع لا جبع لا لك إن الله يحب التوازن ويحب المتطيرين تشوا ذي يجي تبع تشوا ذي يجي لعينا ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla etna bas ko ndunga etna le lokan no me tu kirki ma te ko je continuous ne kan gai de gina ba ta ne di te eh alama za ne je ya ceci so insha Allah ta daga kafin ya abu ne ban loka sallah yani so ba ne gani ne ceci ala biya ba ne gaci na ceci fadi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah